Assalamu alaikum jama'a. Sunana Dr. Adamu Bala Hussaini, shugaban sashen lafiya na Wiki Hausa. Kamar kullum yau ma mun zo muku da sabon shiri a cikin shirin nan namu mai farin jini kuma mai ilmantarwa shirin kiwon lafiya. A yau, insha Allah za mu yi muku bayani akan ciwon hanta. Hanta ɗaya ce daga cikin jigo a cikin sassan jikin ɗan adam, kuma kamar yadda kowane irin sassan jikin ɗan adam yake rashin lafiya hanta ma tana iya samun ta yi rashin lafiya abubuwa da yawa suna iya janyo ciwon hanta wasu masu wasu ana iya samun kariya daga gare su mutum ya ɗau matakai wasu kuma in suka riga suka shiga jikin mutum suna iya hallaka mutum har lahira hanta ɗaya ce daga cikin jigo a cikin tafi da sassan jikin ɗan adam tana, tana da amfani iri daban-daban daban a jikin ɗan adam ɗaya daga cikin amfanin shine sarrafa daidaituwar abinci ma'ana misali idan mun ci abinci mai gina jiki kamar tuwo shinkafa mai sa kuzari kamar tuwo shinkafa doya da sauransu hanta ce za ta sarrafa abincin nan ya daidaita ta yadda ba zai wa jikin mai yawa ba ba zai kuma yi kaɗan ba idan ya yi yawa to hanta za ta ɗibi sauran da ya yawa sai ta ajiye shi don wata rana idan kana buƙatar abinci baka ci abinci ba sai ta dawo da abincin nan domin jikin ka ya amfana haka ma sinadari mai gina jiki da sauran abinciccika da muke ci hanta tana ba da gudunmawa sosai gurin daidaita su amfanin hanta na gaba kuma shine kula da shige da fice na magunguna magunguna muna amfani da magunguna iri daban-daban daban-daban da na bature ma'ana na asibiti da kuma na gida hanta ita ce take kula da shige da ficen wa'annan magungunan da muke sha tana ma'ana tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kula da shige da ficen magunguna abu na gaba daga cikin amfanin hanta shine samar da sinadarai wanda suke gudanar da kula da tafi da jikin ɗan adam sinadaran nan sun haɗa da ruwan bile wanda ake kira maɗaciya a hausance ko kuma ruwan matsarmama tana samar da sinadarin da ake cewa plasma protein da clotting factors da dai sauransu wanda abubuwa ne da jiki yake buƙatar su matuƙa da gaske wajen gudanar da lafiyar jikin ɗan adam daga cikin amfanin hanta akwai fitar da datti da wasu abubuwa da za su iya cutar da jiki kamar sinadarin ammonia da makamantansu abubuwan da suke janyo ciwon hanta suna da yawa amma za mu ɗauki ƙwaya uku in bayani a kansu sannan sai mu ɗauki wanda ya fi damun mutanenmu kuma mu bayani a kansa sosai da sosai ɗaya daga cikin abin da yake janyo ciwon hanta akwai ƙwayar cuta wadda ake kira virus wayannan viruses ɗin suna da yawa da suke janyo ciwon hanta akwai hepatitis A virus akwai hepatitis B virus akwai hepatitis C virus akwai hepatitis D E akwai su Epstein-Barr virus cytomegalovirus da sauransu dai suna nan iri daban-daban daban-daban amma dai za mu ɗauki bayani mu yi bayani akan hepatitis B virus daga cikin abubuwan da suke janyo ciwon hanta akwai shan giya giya tana janyo abubuwa cututtuka daban-daban a jikin ɗan adam kuma ciki hadda hanta ciwon hanta abu na gaba da yake iya janyo ciwon hanta shine magunguna da muke amfani da su yau da kullum akwai wasu da suna iya yi wa hanta illa idan mutum ya sha su ba bisa ka'ida ba ko kuma ya sha su fiye da yadda ya kamata ya sha magungunan nan muna amfani da su yau da kullum haka ma ana zargin magungunan hausa da ake amfani da su wasu daga cikinsu su ana sa tunanin za su iya janyo ciwon hanta saboda daga su ne ake samar da magungunan da muke amfani da su a asibiti za mu ɗauki ciwon hanta na hepatitis b virus mai magana a kansa hepatitis b virus abin da ya isa muka zaɓe ta saboda ita ce ɗaya daga cikin abin da yake janyo ciwon hanta a mu. a ɓangaren garin garuruwan turawa da sauransu su ciwon hanta na shan giya shi ya fi yawa amma mu a nan ɓarin ciwon hanta wanda hepatitis B virus take janyowa shine yafi damun al'ummar mutane dai suna kawai ce masa hepatitis in mutum ya ce yana da hepatitis abin da ke fara zuwa shine yana da hepatitis B virus ta shiga jikinsa hepatitis B virus kwayar cuta ce wadda tana iya shiga jikin mutum kuma in ta shiga jikin mutum za ta iya janyo ciwon hanta za ta iya lalata wa mutum hanta in ta daɗe a jiki za ta iya janyo kansa ta hanta mana ciwon daji kenan na hanta kuma tana iya sanadiyar mutuwar mutum sai yadda ake ɗaukan wannan ciwo na hepatitis B virus hanya ce ƙwaya ɗaya amma ta mabambanta hanyar ita ce cakuduwar jinin wanda yake da ciwon da wanda ba shi da ciwon ma'ana idan wanda yake da ciwon hepatitis b virus jininsa ya shiga jikin ya shi haɗu da jinin wanda ba shi da hepatitis B virus to zai iya kamuwa da wannan cuta ta hepatitis B virus hanyoyin kuwa da ake iya kamuwa jini ya cakudu da jinin wani ya cakudu da wani sine wajen bangaren kamar yankewa misali idan na yi amfani da reza ko almakashi ko wani abu mai kaifi sai na yanke wannan yankewar da ne sai jini ya fita ya taɓa wannan reza to za a iya in ka ɗaure rezar kai amfani da ita kai da baka da cutar to akwai yiwuwar ka samu wannan ciwo na hepatitis B virus hanya ta biyu shine ta hanyar ƙarin jini idan aka zo aka ƙara maka za a ƙara jini ana yin wannan gwaje-gwaje na cututtuka iri daban-daban daga cikin gwajin da ake yi akwai na hepatitis B virus idan aka ɗauki jinin mai hepatitis B virus aka ƙarawa. wanda ba shi da hepatitis B virus to akwai yiwuwar ya ɗauki ciwon cutar hepatitis B virus abu na gaba shine ta hanyar jima'i ma'ana namiji ya sadu da mace ta wannan hanyar ita ma ana iya ɗaukan wannan ƙwayar cuta ta hepatitis B virus idan namiji yana da ita zai iya sawa mace a lokacin jima'i idan mace tana da cutar za ta iya sawa namiji a lokacin jima'i amma akwai hanyoyi da ake samun kariya daga wannan cuta hanyoyin sun hada da farko kaucewa yin amfani da abu mai kaifi duk wani abu mai kaifi a yi kokari a kaucewa amfani da shi in dai ba ya zama dolan dolan dole ba in kuma ya zama dole za a yi to in akwai dama mutum ya amfani da nasa shi kadai misali abin yankan farce kamata a ce kana da naka kai kadai abin yin aski a ce kana da naka kai kadai yadda kai kadai za ka ringa amfani da shi in kuma na jama'a ne gaba daya kamar gurin masu aski ko masu yankan farji to yana da kyau gurin tsaftace shi da gurin kula ta yadda za su ringa sterilizing ɗinsa ma'ana ta yadda za su ringa kawar da cutar kamar wajen ƙonawa da sauransu duk da dai konawar akwai yanayin yadda ake konawar ta yadda ba za a ɗau cutar amma mafi kyau mutum ya amfani da nasa shi kaɗai hanya ta biyu da za a iya samun kariya shine rikakafi wanda ita ce mafi mahimmanci a cikin hanyoyin da ake samun kariya daga wannan cutar ita rigakafi kamar yadda hausawa suke faɗa rigakafi ya fi magani rigakafi allura ce da ake yi wa mutum sau uku a tsawon wata shida wanda idan aka yi wa mutum ana samun ana sa ran insha Allah zai samu kariya daga wannan cuta ta hepatitis B virus rigakafin nan ana yin ta asibitutuwa daban-daban daban na gwamnati kuma mafi yawancin asibitutuwan nan kyauta ake yin ta so yana da kyau mutum ya je a yi masa in ba shi da wannan cutar hanya ta gaba da mutum zai samu kariya daga wannan cutar shine ya je a gwada masa jininsa a yana da cutar ko ba shi da ita idan yana da ita shikenan sai ya kokari ta yadda ba zai ringa yada ta ba idan kuma ba shi da ita to sai ya je a yi masa allurar rigakafi wannan hanyar insha Allah in mutum ya zai samu kariya sosai daga samun wannan cutar. hanya ta gaba ta samun kariya daga wannan cutar shine mutum ya kaucewa taba jini mutanenmu suna in wani ya yanke ko wani ya ji ciwo ko ya wannan wajen ba da agajin gaggawa ga mutum yana taba jini ko yaya ta yadda ya ga dama da hannunsa to ya kamata ku sani in dai akwai ɗan karamin ciwo ko mai ƙanƙantarsa kuma kaje ka taba jini akwai yiwuwar ƙwayar cutar nan in dai mai wanda jinin nan nasa ka taɓa yana da ƙwayar cutar ta shiga jikinka in dai akwai ciwo ko kaka a hannunka kuma jinin ka taɓa shi da hannun nan har ya taɓa ciwo so yana da kyau a kiyaye sosai wajen taɓa jini sannan hanya ta gaba shine yin gwaji a asibiti kafin a ƙara wa mutum jini ma'ana wanda dama abu ne sananne ana yi in ka je asibiti za ka ba da gudunmawar jini sai an gwada jininka cututtuka iri daban-daban su hiv su waye da waye da sauransu daga ciki akwai hepatitis b virus da ake gwadawa so yana da kyau a yi wannan gwajin in aka yi aka ga da mutum yana da cutar to shi kenan ba za a ƙara wancan ba ba za a ɗibi jinin sa ba na ba a ƙara wa mutum har ya ɗau cuta wayannan hanyoyin idan mutum ya bi ana sa rai insha Allah zai samu kariya daga wannan cuta amma musamman musamman musamman ga wanda ba shi da cutar ya je a yi masa hepatitis B virus vaccine wannan allurar da kafin sannan ga ma'aurata kafin a yi aure ɗaya daga cikin gwaje-gwajen da ake yi kenan kafin a yi aure idan aka samu mutum biyu da za su yi aure namiji da mace ɗaya daga ciki yana da ita ɗaya ba shi da ita wanda ba shi da ita sai a je a yi masa wannan vaccine ɗin. zai taimaka sosai gurin samun kariya daga cutar hepatitis B virus sai alamomin ciwo na wannan hepatitis B virus ma'ana alamomin ciwon hanta na hepatitis B virus a mafi yawancin lokaci in kwayar cutar hepatitis B virus ta shiga jikin mutum ba ma zai san ta shiga ba a mafi yawancin lokaci za ta shiga ne kuma zai ci gaba da rayuwarsa kamar yadda yake rayuwarsa sai dai in wani dalili ya sa an gwada jinin sai a sanci cuta, bai ma san yana da ita ba kuma baya jin ciwon komai wanda yake da alaka da wannan cutar hepatitis B virus din amma wasu a lokacin da ta shiga to za su iya samun alamomin rashin dan alamomin ta na rashin lafiya kuma alamomin ana ce musu non specific ba su da wani cikakken yanayi za su iya kama da cututtuka iri daban-daban na alamomin farko daga cikin alamar da ake gani na farko mutum zai dan iya jin zazzabi kasala canjawan launin ido ya koma ruwan dorawa wa ma'ana yalo ko kuma green zai iya samun ɗan ciwon jiki kaɗan ciwon ciki amma ba ma lallai sai ya samu ko ɗaya daga cikin wannan ba wayannan su ne alamomin da mutum zai ɗan ji in cutar ta shiga jikinsa na gaya muku ba lallai sai alamomin nan su bayyana ba kuma in sun bayyana wani lokacin ba sa daɗewa kuma sai mutum ya ɗan samu sauƙi a jikinsa wani kuma a'a daga wannan za ta iya zama mai tsanani sai ta har ta samu ta jikkata shi a kwantar da shi a asibiti ta janyo masa cuta mai mara daɗi har ta iya sanadiyar rayuwarsa ita wannan ƙwayar cuta ta hepatitis b virus in ta shiga jikin mutum ɗan adam so tana iya ɗaya daga cikin abubuwan nan za su iya faruwa na farko shi ne tana shiga ta janyo wa mutum ciwon hanta mai tsanani wanda sai ya buƙaci kwanciya in an yi sa'a ya samu lafiya in an yi rashin sa'a kuma za ta iya hallaka shi kaso na ɗaya kenan ko kuma in ta shiga jikin mutum bai ma san ta shiga ba ko ma ta san ta shiga ta ɗan janyo masa wannan ɗan alamomin na ɗan wani lokaci sai kuma ta ci gaba da zama a jikin nasa har zuwa ta yi ta zama ta yi ta zama ta yi ta zama shekara da shekaru bai san yana da ita wanda sai ƙarshen rayuwarsa ko kuma da sanadiyya ita ce ajali sai kuma ta zo ta janyo masa ciwon hanta mai tsanani wanda za ta iya janyo masa lalacewar hanta ko kansar hanta ko kuma wani abu dai makamancin haka ma'ana kamar ya fita daga hayyacinsa da makam aman jini da sauransu duk za ta iya janyowa ƙarshe ta yi sanadiyar mutuwar mutum wani kasan wasu kuma in suka yi sa'a tana iya shiga jikinsu tana shiga bayan ɗan wani lokaci sai kuma a neme ta a rasa ba tare da an sha mata magani ba ma'ana ya samu immunity ma'ana wata kariya daga gare ta ta bashi wata ta shiga jikin ta bar jikinsa kuma ya samu kariya ta yadda za ta ah, yiwuwa ƙara kamuwa da ita zai yi wahala a gaba wannan su ne amma wayannan wanda na ƙarshen ba su da yawa a al'umma wannan su ne hanyoyin abubuwan da yadda hepatitis b virus take iya kasancewa a cikin ɗan adam sai maganin wannan cuta in ta shiga jikin mutum to babbar matsalar wannan cuta har ila yanzu ba a samu magani guda ɗaya da in ka sha za ka warke ta bar jikinka har abada ba ita wannan kwayar cuta ta hepatitis B virus in ta shiga jikinka har yanzu babu magani guda da sai dai akwai magunguna da ake ba wa mutum idan kwayar cutar ta kai wasu matakai so ba a bada maganin dole sai an duba wasu sharaɗai akwai gwaje-gwaje da ake yi na hepatitis B combo da su viral load da mai da sauransu kafin a ɗora mutum akan antivirus din da zai iya rage mata ƙarfi ba ya kashe ta ba kamar yadda na gaya muku babu magani guda ɗaya wanda yake kashe cutar gaba ɗaya sai dai tana iya mutuwa don kan kanta bayan wasu lokaci amma mafi yawanci ma ba wai kowa ne take wannan mutuwar ba to wannan maganin da na faɗa ba a san a ringa a bawa mutum shi haka kawai ba tare da an yi wasu gwaje-gwaje an bu wasu ƙa'idoji ba kuma ya cika wannan sharaɗan ba a asibitocin mu na ga ana yawan mutanen suna yawan rubuta wannan magani wanda gaskiya kuskure ne kamata ya yi a ce mutum in ya samu wannan cutar kafin a rubuta masa magani tura shi gurin likita na gaba shi ma ya duba ya auna ya auna in akwai yiwuwar a dora shi akan magani sai a dora in kuma babu bukata ba sai an dora shi zai iya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda kowa yake rayuwarsa to don haka babban maganin cutar shine kai kokari kada ta same ka amma in ta shiga babu maganin da zai iya kashe ta sai wasu shawarwari da nake son zan ba wa mutane game da wannan cuta shawara ta farko ita ce idan cutar ta riga ta shiga jikinka so ka yi iya ƙoƙarinka ka yi iya ƙoƙarinka kada ka yaɗa ta hanyar shine da za ka bi shine komai ya zamanto naka ne abu mai kaifi ya zamanto naka ne kai kaɗai kar ka yi amfani da abin da zai iya yanke ka kuma wani ya zo ya ringa amfani da abin inda tsautsayi ka yanke kuma shi ma ya zo ya ara ya yanke da wannan abin to zaka iya yaɗa ta ko kuma gaje gurin masu yin aski si maka aski su yanke ka ko mai yankan farce su yanke ka kuma su je su yi wa wani aski da abin nan ko su yanke masa farce shi ma su yanke shi to zai iya ɗaukan to cutar tana yaɗuwa ta wannan bangaren sai ka yi ƙoƙari sosai da sosai gurin karka yaɗa ta wannan hanyar kenan shawara ta farko da zan bayar shawara ta biyu shine ga masu cutar da ya kamata ga, ga masu cutar su sani cewa ita wannan cutar ba wai don ta shiga jikinka kenan karshen rayuwarka ya ba mutane da yawa suna da ita kuma suna su kamar yadda suke rayuwa kawai dai yana da kyau ka san kana da ita kuma ka ɗau matakai wanda za ka iya ilmantar da mutane da kuma nusantar da su don kada su ɗauki cutar sai wasu abubuwa da ake alakanta su da wannan cutar ta hepatitis b virus ma'ana idan mutum ya same ta sai a ce je ta shan rake wannan abun babu shi a likitanci shan rake ba zai taɓa maganin wannan cutar ta hepatitis b virus ba mutum ya sha ka ga mutum ya zo ya sha rake ya sha rake ya sha rake yana har ya gaji da tauna kuma a gwada a ga cutar a ƙara gwadawa a ga cutar a ƙara gwadawa an sai an ga hepatitis virus din wannan abun ba shi da wata wani amfani shan rake don ya maganin a'a don shan rake ka sha rake kamar yadda kowa yake shan rake don sha'awa ko don bukata amma ba don ya maka maganin wannan cuta ta hepatitis virus ba sai kuma daga zarar an ga mutum an yi masa gwajin jini an ga yana da hepatitis b virus a cikin jininsa sai a ce ya daina cin kifi ya daina cin nama ya daina cin kwai ya daina shan mai ya daina yin kaza ya daina yin kaza ya daina yin kaza wannan shi ma ba daidai ba ne ba mai hepatitis B virus in dai hepatitis B virus din ne zai ci abinci kamar yadda kowa yake ci illa iyaka in ta yi tsanani ne ta janyo masa ciwon hanta mai tsanani wanda ake ganin zai iya hallaka shi wanda alamomin su alamomin hanta ciwon hanta mai tsananin su ne kamar mutum ya ringa kumburin jiki kamar ciki da kafa mutum ya ringa aman jini ko kashi bakikken kamar kwalta ko kuma ya ringa fita-fita daga hayyacinsa wayannan alamomi ne na ciwon hanta mai tsanani ga wanda yake da hepatitis B virus sai ya ga wa'annan abubuwan to lallai lallai alamu ne ya je asibiti alamu ne suke nuna cewa ciwon hantar yana ya fara zama mai tsanani so in wannan aka gani wayannan alamomi to shine ake sawa mutum sharaɗan rage ba dainawa ba rage cin abu mai gina jiki su ne su kifi su nama su kwai su kaza sai ya kai wannan sharaɗin matakin ake cewa ya rage wa'annan abu ba ya daina ci ba wa'annan abin da ake ce protein na protein su kaza su kwai su kifi suna da mahimmanci a jikin ɗan adam Cinsu. su so a ce mutum ya daina ci kwata-kwata kuma sai ya zamanto dama ba cin ake sosai ba yadda yanayin yadda rayuwa ta kasance ba ma samu ake aji ba kuma an ce mutum ya ma daina ci so yana da kyau a kiyaye wannan kada daga zarar an ga mutum mai hepatitis B virus a ce hepatitis B surface antigen positive ma'ana hepatitis B virus kenan a ce ya daina cin wayannan abubuwan ba shi ba wake ba shi ba ba man gyada ba shi ba kaza ba shi ba gyada ba shi ba kaza sai kaga mutum yana ramewa saboda karancin wayancan abubuwan a jikin nasa ba dan saboda hepatitis din ba dan haka ya kamata a kiyaye sannan shan raken nan shi ma ya kamata a kiyaye a daina ɗora mutane akan abin da bai tabbata ba musamman a harkar kiwon lafiya shan rake ba shi da wata alaƙa da mutum wai warkar da ciwon ciwon cutar hepatitis B virus illa iyaka wanda shi ma mai tsananin ne ake cewa ya ci abinci mai sa kuzari yawai da su. a ƙarshe wannan cuta dai ta hepatitis B virus cuta ce da take addabar al'ummarmu kuma akwai ta a cikin mu sosai kuma har yanzu tana ƙara yaduwa hanyoyin da ake bi a kare kai da kasu a daure a wa'annan hanyoyin kuma in aka bi insha Allah za a samu kariya daga wannan cutar hausawa suna cewa rigakafi ya fi magani sunana dr adam bala hussein ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shafin namu mai farin jini mai ilmantarwa na wiki hausa za ku iya bibiyan mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.wikihausa.com.ng ko kuma shafinmu na facebook wikihausa.com.ng assalamu alaikum